jama'a mu sauraron sashen hausa na radio france international rfi mu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin fasahar fina-finai shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci fina-finai a tarayyar najeriya a yau shirin namu zai tattauna ne dangane da sabon shugabanci na hukumar tace fina-finan jihar kano cewa da kano censorship board da a halin yanzu ya koma ga hannun 'yan ma'ana dakan daka shi kan daka iya magana kan ce har da matan kaɗan bakin gado to akan haka ne muka tattara masu ruwa da tsaki a cikin harkar da ya shafi fina-finan hausa musamman a masana'antar ta kannywood da ke jihar kano inda za mu tattauna da su dangane da watakila kalubalen da ke gabansu da kuma irin bururrukan da suke bukatar su ga shugabancin nasu ya cimawa. zan ba kowa dama ya gabatar da kansa salamu alaikum ni ne jazuli muqaddas kabara mai suna da ake cewa kazaza cika aiki assalamu alaikum ni ne nasir a dorai wanda nake director of photographer na wannan masana'anta ta kanihut assalamu alaikum sunana mikael isa bin hassan mai koyon yadda ake bada umarni a masana'antar kanihut to madalla mikael isa bin hassan da aka fi sani da suna gidigo saboda jama'ar su fahimce ka da kyau to malamai kamar yadda kuka ji na gabatar a cikin shimfiɗar da na a buɗewar wannan shiri za a iya cewa murna za a yi muku ko jaje domin <laughs> wato dukkan <laughs> wanda aka yi daidai yake idan aka dibi wata hanyar daban in fara da kai mikael gashi shugabanci ya zo a ga hannunku wanda a karo na farko kenan wata gwamnatin jihar kano ta ga ya kamata a ce a miƙa maku jagorancin kanku da kanku me za ka ce dangane da wannan zaɓi <clears throat> da aka yi wa afa kalla a matsayin darakta na hukumar tace fina-finai ta jihar kano kano sashen shibbol. da farko ina miƙa godiya ga allah subhanahu ta'ala wanda ba mu aron wannan lokaci ya kuma azurta mu da lafiya a cikin wannan lokaci tsira da amincin allah su tabbata ga manzansa muhammad sallallahu alaihi wasallam jagoran mu shugaban mu annabin mu dan abdullahi allah ya ƙara yarda gare shi da tsira da aminci da 'ya'yan ɗakinsa baki ɗaya da kuma wanda suka tashi gwagwarmaya wato zan iya cewa wannan naɗi an daɗe shekaru da dama ana ta buƙatar samunsa kusan duk lokacin da aka tashi aka ce za a naɗa shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar kano mu ma'abota sana'ar fim kullum kumajinmu da hankoranmu shine a bayar daga cikinmu saboda aka san wanda ake bawa lokacin makan samu saɓani saboda ba su san menene sana'ar fim ɗin ba sannan su zo su ce za su jagoranci makafi ne ake dora mana akasari dan su jagoranci mu su jagoranci masu ido abin nufi shine ba su da basaniya akan harkar fim ɗin sannan ya za su gyara akan harkar fim gaskiya abin a taya mu murna ne ta bangare guda sannan abin a taya mu jaje ne ta bangare guda abin murna shine namu ya samu kuma abin da muke ta bukata kenan wanda ya san ciwon mu yake cikinmu ya san mai matsalolin sannan ya san shin ya muke fafutuka ba tare da taimakon kowa ba don ganin cewa mun samu da kama aikin yi da kuma miliyoyin mutane da suke dogaro da abin da muke na sana'ar to abin jajan kuma shine daga gare mu ne za mu jajanta kanmu wace irin gudunmuwa za mu bashi don ganin cewa ya taimaka mana wajen kaiwa gaci. Mikal zan sake dawowa a gare ka barin dawo wajen Shehu Jezuli Kabara Kazaza. yes gashi dai takon gida kai ƙuryar ɗaki ma gashi an miƙa muku kanku da kanku ya za ku yi gaskiya ne to kamar yadda jama'a suka sani wannan ba bakon abu ne saboda ko Allah ya tashi turo annabinsa baya turo bare da ko shan daga wani waje sai dai ibako a cikin tun da kan annabi Nuhu Allah ya daina turo annabin da yake ba a cikin ba ba don komai ba saboda bai saboda bai san ciwon su ba ina fata kafin cini yanzu kuwa sai Allah isa aka turo shi a cikin mu kaga shi san ciwon mu kamar inda ciyaman gidigo ya faɗa wannan gaskiya ne kan duk ciwon mu ya sani kuma mu ma mun sani yanzu ni fatan da nake yi so nake mu zo mu kafa abin da zai sa in Allah da kowace gwamnati ce ta zo in Allah da wannan kujera ta mu ci kada ta sake subuce mana domin in ta subuce mana ba za mu ji daɗi ba saboda kamar yadda ya faɗa cewar duk wanda aka zo a kawo mu kawo ne a ciki bai san ciwon mu ba ina ba da kafanci ne shi kuma shugabanci da kake ganin sa ko yanzu kaman gwamnatin Kano misali ba za ka ji ka dauko dan wata jiha ka zo kai masa gwamnati a Kano ba dole sai dai na cikin mu ko na ƙauyen mu ko na birnin mu domin me saboda shi san mugun halin mu shi san kirkin mu ina wata kafanci ne wannan shine abin da ke kai saboda ka shi yanzu malamin shawarar da zamu bashi ko kuma in ce muna tashi munna ba don komai ba saboda wannan mukami da Allah ya bashi rigima ce da ya gata nan ya sake karɓar da mun kullun a cikin ta yake kullum aikin mu kenan a kashe wannan kes a tada wannan kes a kashe wannan kes a tada wannan kes wanda wani abun ba zai faɗi ba saboda saboda sirrin mu ne domin baka sani ba har police station idan mun je koro mu suke su ce wai shin ba ku da shugabanni ne menene kamar ku za ku dinga zuwa kuna wannan kaga suna mana adalci suna kula da mu kaga suna bukatar mu kenan ina ba da kafanci ne dan ba dan ba sa samu ba ba za su yi ba sai su ta karɓa kisa kisa mu ina ba da kafanci amma saboda suna son asirin mu rufu mu zauna lafiya sai su koro mu su ci ku tafi wajen shugabancin ku mana mm. yanzu da wahala ka ji an ta da rigima a cikin mu ka ji an ci an tafi politician ko an tafi kotu ba zai ba a gida muke kashe rigimar cikin ikon Allah to madalla nasir dore director photographer me za ka ce dangane da wannan sabon shugabanci a'udhu billahi minash shaitanir rajim rahim ni dai abin da nake cewa shine kamar yadda Allah ya ba dan uwanmu na jikinmu wanda muke tare da shi ya san mu ya san kanmu ya san harkar ya san yadda take na farko dai ina masa murna na biyu kuma ina masa jaji amma ni shawarar da nake so in bayar farin ciki dai mun riga mun san shi ya zo mana fiye da yadda muke tunani shawara nake so in ba shi shine kamar yadda Allah ya ɗauke shi ya bashi a cikin 'ya'yanmu ya ɗora shi wannan kujera da ya yi ƙoƙari sai haƙuri kamar yadda yake jajircewa mun san shi ɗanmu ne sai haƙuri da ya bi tsari kamar yadda ya samu shugabanci na gwamnati mu na ƙasa kamar yadda muke tare da mu mu muka san kanmu da ya yi ƙoƙari ya ƙara haɗa kanmu a matsayinsa na shugaba wanda yake tare da gwamnati so ni shawarar da nake so in ba bashi kenan da kuma ya yi haƙuri kamar yadda ake cewa jaje murna ya yi haƙuri

makin sanyi a baya ka ci taro kan filin alkariya dube ni kalle ni daure daure daure min soyayya suka wato shehu jazuli kazaza bayan jaje da kuma murna sai mu sake dawa a game da ni aiki me ciwon ku wanda ya zamanto har sauran shugabannin da suka jagoranci wannan hukumar suka gaba da suka gabata suka shuɗe ba tare da an shafe muku hawayenku ba wanda kuke son shi na gidan ya fara da su kai a wajenka ka abu guda biyu ne ina gaya wa junanmu wallahi mutumin da aka kirawo shi don gyaran harkar nan bai zo ya zo an gyara ba ko aka mata takarda ko a game da baki bai zo ya yi ba wallahi Allah ba zai bar shi ba wallahi abu guda biyu ne zai fara kansa idan baka zo an zauna an gyara da kai ba ko Allah ya jarabci 'ya'yanka da harkar ko kuma wallahi a shafe sunanka domin kana kallo yanzu akwai wanda suna nan da ransu da lafiyarsu da komai suna kallon harkar tafi karfin su wallahi bisa su yi ta ba ko ba wani abu ne ba irin wannan cin amana ne kowa sai ija ba ya ci kaza kowa sai ija ba ya kaza to saboda ina gaya mana ba kai na nake ga ba ina gaya mana tun mutumin da aka kirawo izo dan a gaya za a gudu tare a tsira tare wallahi bai zo ba wallahi sai amana ta ci shi billahi lazi Allah ba zai bashi ba wato kai kana nufin dai yanzu kafin a shiga aiki waɗanda za su zo duk waɗanda wanda ya ga aka ga ya cancanci a ce ya shigo a kira shi ya ce ba zai shigo ba saboda watakila lamarin ya kwaɗe mm. kake nufi? eh kwarai kuwa to bari in dawo wajen ka mikael bin hassan an sha kace na ce an yi ɗahir beli aka yi kurawa aka yi rabo aka sake dawa aka yi dr ɗahir beli karo na biyu dukkan su ba 'yan fim ba ne yanzu naku ya zo me za ka ce dangane da inda kake gani ya kamata a fara ta da komadar ta yadda ya zamanto wato abin da nake so magana akai guda ɗaya ne wanda kuma shine jigon kullum abin da nake faɗa mara lafiya idan ya da baya da lafiya sunansa mai lafiya mara lafiyan da bai da baya da lafiya ba kuma bai nemi magani ba shine mara lafiya maganar da nake yi a nan shine a kullum ina faɗa babu yadda za ka gina gida mai kofa ɗari sannan ka ce kana neman zaman lafiya kuma duk kofofin a buɗe suke ba zai ba ba za ka iya tantance waye ya shigo ba ba kuma za ka san wanda ya fita ba ba ka kuma san wanne irin mutane ne suka shigo ba a kullum ina faɗa harkar fim gatanta guda ɗaya ne a yi mata kofa ɗaya idan ka leƙo ka kwankwasa za ka shigo za mu ce waye in ka ce ni ne kai ne wa daga ina me kake me kake so a sani marhabin shigo mun san ka shigo sannan idan za ka fita mun san cewa ka fita bana tana harkar neman kuɗi harka tattalin tallafa tattalin arziki ba a cewa wane ya fita sai dai kullum shi ma ya gayyato ne shigo da shi masana'anta ce da ta girku da kanta to amma masana'antar wato kullum bata san ciwon kanta ba wato san zuciya mana yawa harka fim gaba ɗaya ba ta mutum ɗaya ba ce harka ce ta ni da kai salisu da jazuli muqaddas da nasiru zo kawo naira goma ka kawo naira talatin ɗin ka kai kawo naira ashirin ɗin ka ni in kawo naira ashirin ɗina mu haɗa mu abin da muke gani shi ne mafita sako guda ɗaya da za mu iya sarwa to amma kowa ya ɗauka shi kaɗai zai iya wani ba zai kai mu ga ba kuma daga misali na sha faɗa a iyakacin yammacin afirka muna da masu kallo a kiyasi sama da mutum miliyan da saba'in masu kallon fina-finan hausa amma yau zaka yi fim ɗinka zaka buga guda dubu ashirin ka kai kasuwa sannan gobe ka ce yan farisi sun maka farisi ƙarya muke ba mu so gyara ba wannan sauran mutanen wa kabarwa ya kai musu fina-finan naka wa ka kaiwa wa kabarwa sannan mun zo mun dunkule mun samu yan kasuwa ki da humai mun ce musu yan kasuwa ba yan kasuwa bane dillalai ne na sha faɗa dillalai ne ai dan kasuwa shi ne wanda zai zo ban gishiri in baka manda ga kaya na ba ni kuɗi na a'a ga kaya na na baka ba na kashi saba'in cikin kuɗi na bayan lokaci za ka mura la'a mai la'a da kai zo karɓi sauran kuɗi na zan yi fim fiye wata ban saya bashi ba gishirin miya ban saya bashi ba sannan zo wani yana zaune a kasuwa turus da shi wani dauki kaya na in bashi bashi ban taɓa ganin da aka yi wannan kasuwancin ba tsari akan harkar fim din mu tsara da kanmu an ba na mu sannan kuma mu ga tsarin ya tafi shine kawai magana amma wallahi muddin ba mu akan mu tsari ba wallahi kowa aka kawo mana ba dan cikin ba kowaye ba za mu samu abin da muke so ba sannan kuma wani abu guda daya sai fa mun kiyaye da doka dan mu ba dabbobi bane da Allah ya halice mu sai kuma na manzanni sai ya kawo sharuɗa da muka zo a wannan zamani sai aka ce to ga mu yan adam ne ba dabbobi bane ga doka ga tsarin yadda zamu tafi da abu mu ga tsarin yadda zamu tafi da abu mu idan ba mu bi wannan dokokin da aka tsara ba da ba wanda suke gata ne gare mu to ko ba inda zamu dan san zuciyar mu yayi yawa bari in gaya maka salisu a takaice ba wani bane matsalar harka fim mu da muke cikin ta mu ne matsalar kanmu kuma kowa aka ka mana idan ba mu cire wannan sun zuciyar da ni cin da nake gani ni na isa ba to wallahi ba za mu kai gaci ba to nasir dore ka dai ji abin da gidigo ya faɗa ban sani ba ko za ka ƙara a kai ko kuma kai kana da naka mahangar da kake gani ya kamata a kama to ma'an salisu kamar yadda ga darakta girgo ya faɗa gaskiya haka ne don kaga yanzu misali mu da muke masana'antar nan da ita muke ci da ita muke sha da ita muke tufatarwa har kuma mu taimaka wanda na kusa da mu shi ma zai iya karuwa da mu mu kuma taimaka masa akalla gaskiya har ga Allah mu din da muke ciki kamar misali barin baka a kan matsayina na mai ɗaukar hoto na wannan masana'anta kaga muna da yawa za mu kai mu misali a ce ashirin kaga mutum ashirin kowa yana cin abinci da wannan da ita yake ci da ita yake sha kana son ka gaya masu ɗaukar hoton fim ko ashirin ne yawwa eh. yawwa da ya sa ka gaji na faɗa haka mm. waɗanda kuka waɗanda kuka fice kuka shekara 20 kuna dauka shi muke magana misali su masu daukan hoto kun fada 200 yanzu a Kano kawai na sani na sani domin ku kana ɗaya daga cikin malami ne ka koya wa mutane da yawa ɗaukar hoto a wata makaranta da aka yi bude a Kano abinda ya ka ji na ce mutum ashirin ƙwararru wanda gogaggu ne aka tace wanda fim in ya kai fim zai wahala ga ba sunansa bane so kaga shi yasa ka ji na ce misali ashirin ga yanda mai tunani zai ɗauka ko ba haka ba da masana'arta ta tamu har yanzu mu jaririya ce kuma sannan bayan jaririya ce matsalolinta da muke ciki shi ya kawo ta zauna a jaririyar har yanzu tsaya da Allah malam nasu eh. shekara 20 da amma a jaririya ce shekara an masana'ance jaririya ko kuwa a mutanen cikinta ne jaririya. mutanen cikinta da wato wannan kuwa eh. Eh, wannan kuwa wannan kuwa yanzu da jizin ce mutanen cikinta na farko mhm. ina tare da kai a nan ne amma a cikin zuciyarka ba shi ba ne na biyu yau a rayuwa ta duniya allah subhanahu wata'ala ya ce kowa rabansa yake ci to kaga in muka ciccire irin wa'annan abubuwan a cikinmu to ina ganin za mu iya kai gaci ma'ana dai idan na fahimta wannan matsala matsala ce wadda ta dami kowa wadda kuma kowa yake ganin cewa ita ce mawarwarar dukkan wata su matsalolin da ke addabar wannan masana'anta ta fina-finai ta jihar kano wanda ku ne kuke ganin matsalolin amma mafi yawanci yan kallo ba su san da matsalolin ba ku kuka san su kuma eh, ku kuka abin eh. bisa billahi yanzu misali kaga a cikin birnin ya mai kake hira da munna fa mm. yau a kalla kasar kwanan mu 30 rabin mu da Najeriya bawon allan nan shi Mika'il Gidugo ya kashe kuɗin sai dauko mu kwan 30 a Nijar a cikin birni ba ba kauye nake ba a birni kwan 30 a Yamai sannan ka ka dauki kayan ka kai wani bashi wallahi Allah ba zai bari ba wallahi billahi lillahi illa Allah ba zai ba saboda ka wallahi idan za a zo a zauna a zo a zauna kaga nan mu hudu ne kake kai mu uku ne kake hira da mu kai ne na hudu to wallahi Allah shi ne biyar mu saboda billahi allazi la ilaha illa dole sai an dawo dan addan ko kana so ko baka so kai dan fin wallahi sai ka zo ka zauna in baba kana kallo sai harka tabu karfin ka kowa kai wallahi kaga mu kwanan mu 30 a cikin birnin Yamai muna zauna kaman a Kano muke a zaune ba abin da ba ma ci ba ma sha sannan ka zo ka dauki kayan ka ba wani bashi kuma iba iskanci wallahi ba zai yi ba da akwai abu uku wanda yi wa in sauran uku su su zo na san kiki dangane mora na ilimi kusan bai yi wa in har hankali ba zai jangana na san kiki dangane kiki ga dan adam ba zan yi uwa ba shi ma din kuɗi ba su zo ba saboda kiki dangane sanar rayuwar ba ta tsira ba in har lafiya ba ta zo shakurin kikin jidi jangala wai a za a ce an aba da ruwa amma na goya ban sha shakurin cikin jidi jangala buzu babu raƙumi ka gan shi ya ba za ka ce faɗa ya nema ba shakurin cikin jidi jangala yaya abai kuɗin da bai yin zaka asara ba ta yi mai ca hau ba ta rasa. shagwalamin cikin jiki zangala ka ce shaye shaye yayi kwarjin koyar da na kai ba zan yi ba shagwalamin cikin jigi zangala zina yin ta in ka ce bai ganin gobe ja da kai ba zan yi ba cikin jiki zangala macen da ce shi wa miji tsawa in ka ce kana wuta a mazan gawa. daga ƙarshe mikael a takaice me zaka ce nauyi ne babba akan afakan lahu ni mikael ba zan ce ina afakan lahu murna ba kamar yadda na kira shi ni da shi na ce malam ya ce na'am na ce ba na kira ka nan taya kamar murna ba ne domin an ɗauko nauyi jibgege an ɗora maka sai dai in maka nasiha ka ji tsoron Allah sannan na biyu kada Allah ya baka ikon kai san ranka sannan zan ƙara maimaita afakan lahu ka ji ni kada Allah ya baka ikon kai san ranka da yawa cewa za su yi muna taya ka murna to amma ba abin murna bane duk wanda ya ɗauko nauyi ya ɗora maka nauyin sama da mutum dubu ɗari biyar su zamto a ƙarƙashin ka cin su in ka tushe musu hanyar cin abinci kai ne idan ka buɗa musu ladan naka ne idan ka yi gyara aka cire wani abu na fasadi a cikin fim ɗin kana da lada idan ka bar barna ta wuce kana da kamashin alhaki to ka gaya min wannan malam menene wannan sannan zan tunasar da shi akwai wata yarjejeniya da aka yi tsakanin gwamnatin najeriya da gwamnatin nijar akan harkar fim ya karkaɗo wannan yarjejeniyar da da ita a zo irin wannan yarjejeniya a kafa ta a wajaje idan kai fim ɗinka gwamnati ta san ka saki a ƙasar da ka saki don toshe kafar piracy amma kai kaɗai ni kaɗai ƙwallin ƙwal ba ni da kuɗin da zan buga fim miliyan uku ƙarya nake ba ni da kuɗin da zan yi tallafin miliyan uku tallafin ɗina mutane su aminta da shi zan tambaye ka salisu ka ci tuwo yau gobe ka ci tuwo a gidanka jibi ka ci tuwo a gidanka gata ka ci tuwo a gidanka kwana da biyar ina zaka restaurant zaka je ka nemi ko da shinkafa ce ka ci dan adam yana son sauyi to mu gyara fim din mu dan mu samu ribar abu to madalla jama'a mu saurare da kuma wannan nasiha zuwa ga sabon shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar kano cewa da wato afa kalla da mikael bin hassan gidugo da sauran wato abokan tattaunawa irin su shehu zazuli kabara cewa da kazaza sai kuma malam nasiru dorayi wanda ya kasance darakta ne na photographer ni muhammad salisu hamisu tare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da muka gabatar muku da shirin kamar yadda kuka ji shi ke cewa da ku bisalam huta lafiya